الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يومنا شهر cikin wannan wata mai barka na ramadan hijira da ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da sha ɗaya wata uku dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka wanda aka sani da shaka abubakar guri a nan cikin mariri titin mai dogoro ba kusa da kasuwar boro من قرأت في سورة الشعر وسورة داود عليه السلام أم كاشي آية بير واذكر عبادنا إبراهيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار نعم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار نعم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا ubangiji yake كتنا وكا أنبتي لا ambaci labarin bayan tuna bayan ambaci bayan mana kamala na jan hankali cewa ka tuna da bayanmu wanda mun sha bayani cewa bayanmu wannan daraja ce martaba wazukur abdana ayyu wazukur ibadana fi yana nuna wato girmamawa ce mutuntawa ce domin sun cancanta kira su bayi bayan Allah wannan daraja ce kuma Allah ya ce bayanmu don sace kusantar da su da Ibrahim da Ishaqa da Yaqub Ibrahim shine baba Ishaqa dan sani ne Yaqub dan Ishaqa to da ka duriya ce ta annabawa kakannin Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da ubanninsa shi ta ake cewa Yusuf dan annabin Allah Yaqub dan annabin Allah Ishaq dan annabin Allah Ibrahim wato nabiyyun ibnu nabiyyin ibnu nabiyyin ibnu khalilillah annabi Yusuf kenan alaihi salatu wassalam wannan ita ce zuriya ɗayiba genealogy mai kyau silsila asali mai tsafta Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ya ce waɗannan bayi na muka tuna da tunawa ta abun koyi tunawa ta martabawa tunawa ta tunawa da bayin Allah al-Imam Ahmad ibn Hanbal idan yana kwance ba shi da lafiya sai a ambaci bayan Allah mutanen kirki sai tashi ya zauna a ce ya imam aka da lafiya sai ka tashi ya ce layan bari an yi salihu salihuna fanattake ba daidai ba ne za an ambaci bayan Allah ba ci gaba da kishin gida muna wayan tamba ba ba annaba ba ne aka ambata mutanen kirki ne bayan Allah ne nagartattu ana kawo labarin su sai zau ina kuma ga annabawa da Allah ya kito a ambace Ibrahim Khalilullah Ishaqa dan annabi Ibrahim da Yaqub wanda shine ake ce mu Isra'il duk wannan bani Isra'ilan daga tsatsan sa ya bani Isra'il ya bani Isra'il Yaqub shine Isra'il ma'anar Isra'ila kuma bawan Allah da yaran na fata mun gani Allah ya ce ulil aidi ma'abota karfi karfin da muka ce ta bangarori uku wato karfin ruhi karfin zuciya sannan karfin ibada sannan karfin jiki duk ta bangarorin ba su da kasala idan mutum yana da karfin zuciya sai ka ga yana yin abubuwan da ya wuce mutane, sannan sai ka ga yana yin abubuwan da wato in ban da karfin zuciya ba kowa zai iya yi zai yi da tunaninsa zai yi da ruhinsa zai yi abubuwa na ban mamaki saboda karfin rai wani lokacin ruhin ne yake tasiri ma a gangar jiki sannan ka kalli abin da malamai suke yi kamar da na sha faɗa in kana karanta tarihin malamai yanzu shehu bilbar rahimahullah da fi bayan asuba ya karanta idan zai tafi aiki a mota kafin ya je ofis akwai ɗaliban da zai karantar a mota ɗan wannan lokaci in ya je ofis akwai ayyukan da zai ga an waya daga duniya ba daga saudiya kadai duk duniya malamin yi fatawa muke nema daga ina daga sham daga ina daga yaman daga ina daga kaza ana ta tambayoyi banda cikin gida banda kasar riyadh ne banda dasilin saudiya sannan da yamma akwai karantarwa da magariba akwai karantarwa da daddara ku karantarwa da daddara cikin dare kuma a tashi a yi ibada ga rubututtuka ana yi kurakamban da karfin zuciya ba za a iya yi ba kuma idan aka kwanta ba lafiya ma sai kaga a kwanta ma ana yi duk sanda kuma ba a yi ba ba a jin daɗi ko da fa ulil aiki sannan ga dagewa wajen ibada a gurin bayan Allah ga kuma ƙarfin jikin ma sakamakon ruhin yana da ƙarfi ibada tana da ƙarfi gangar jikin ma babu kasara. in an zo sallah a daɗe in an zo gurin tafiya a yi tafiya in an zo gurin motsa jiki a motsa a ba da gudunmuwa ta jiki ulul aidi wal absar sannan ga basira ga ilimi ga fahimta shine absar basira Allah ya ba su basira da ilimi da fikihu addini Ibrahim da Ishaqa da Yaqub inna akhlasnahum bi khalisatin zikrata Allah ya ce mun kebance su da kebantacciya shine tuna lahira ma'ana ba abin da ya shafe su game da duniya lahira ita ce akbaru hannihim babban abin da yake gaban neman lahira babban abin da yake gabansu ya za ka sami yardar Allah wannan duniya ba ita ce mafi damuwarsa kamar sun saki duniya saki uku lahira ita ce babban buru wa innahum indana kuma su a gurin mun ji ubangiji laminal mustafainal akhyar suna daga cikin zaɓaɓɓu tatattu wanda aka rere aka tankaɗe cikin mutanen kirki wannan yabo kenan daga littafin Allah yabo daga harshe na maganar ubangiji ta baraka wa ta'ala wallahi su dinnan laminal mustafain al akhya suna daga cikin zabakun mu da muka zabo muka tato su muka rereye su muka tankado su daga cikin mutanen kirki ubangiji Allah kai mana gaiba واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وانجد يتكتنا إسماعيل دا اليسع دا ذا الكفل كل من الأخيار السنة لك كنزة kaga haka Qur'ani yake ya ambata mutanen kirki in ya koma har bangaren kuma a ce wa Qaruna wa Fir'auna <laughs> wa hamana kai da jin wayannan ce da dole aka hada kuma a zamani daya a mulki daya to ka ji mutanen kirki kai koyi da su kai fata ka ji mutanen banza ka nisanci ayyukan da suka yi ka nemi tsari daga gare su ko ina sai ubangiji ya taba sai ubangiji ya yi magana wa kullum min al-ahya hadha dhikr هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب نعم. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب نعم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب نعم. هذا ما توعدون ليوم الحساب إنها hada zikir Allah yake wannan zikiri ne malamai suka ce ana nufin wannan qur'ani ne abun ambato hada zikirun wannan zikiri ne ko wannan tunatarwa ce ko wannan shine abin tunawa da ya kamata mutum ya rika tuntuni a kan ma'ana su ne mutanen da ya kamata ka tsaya kana sanin su kana bincike a kansu kana sanin halayensu don kai koyi da su ba daidai ba ne a tambaye ka baka san su ba hakan kada ko mutanen kirkin al'ummarka annabi da sahabbai zaɓaɓɓu mutanen kirki duk wani wanda zai zai ɓata maka tarihin ko kuma ya ce gaba ɗaya tarihin su ma babu shi ƙarya ne ba a yi ba wannan hankali ba zai taɓa ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu rayuwar musulunci kawai shekara ashirin da uku ya yi aure ya yi kasuwanci ya yi makwabtaka ya yi rayuwar aure ya yi biki ya yi tafiye-tafiye ya yi kaza yadda kowane ɗan adam yake yin rayuwa ya yi baki an tattauna an je guri kaza duk wannan labarin a cewa duk babu shi ƙarya ne ba a yi ba ko a ce duk a goge tarihin nan duk abin da aka ce an yi nan duk ƙarya ne ba a yi ba lala wannan zagin annabi ne ko bakin ne babban mutum kamar wani a ce babu tarihinsa shugaban halitta kamar wani a ce babu tarihinsa duk hadisan nan ƙarya ne ba a yi ba shi ne fa hadisi mun zo wata rana muna tare da annabi an yi kaza an yi kaza wata rana mun je guri kaza da annabi an yi kaza to an ce duk ƙarya ne ba a yi ba to ina za mu samu tarihinsa a ina za mu samu labarin ya kamata a tambaya annabi ya yi rayuwa ya sa tufafi ya yi bacci ya yi rashin lafiya duk yayayi dole ne mu nemi tarihi waɗanda ma ba su kai matsayin annabi ba baman mutane ana rubuta tarihin don yan baya su sani ta nake kwanan nan baban gida mai tarihinsa ya rubuta littafin rayuwarsa me dalili dan yan baya su shaida ne obasan jama ya yi nasa duk shugabanni suna yi kafin su mutu za a ba su dama su rubuta tarihinsu don yan baya su shaida aka ba ka lantin littafin nasa yanzu idan an shekara hamsin kila za a ci gaba da karanta littafin shi kenan sai wani ya ce duk ƙarya ne ba a yi wani mutum mai suna baban gida ba ƙarya ne wannan fa mutum ne ɗan zamaninka yana nan da ransa bai mutu sai na ga shugaban halitta ce ba tarihi wai sa abubakar da umar ɗin nan tif tatsuniya ce su bukari ne masu shirya fina-finai kawai suka shirya fina-finai da iya gogewa wajen ƙarya Allah wannan mutumin yanka shi ya kamata a yi wallahi wallahi inda a saudiya ne da ta yanka shi a mutu gurin Allah wallahi wallahi wallahi da ta yanka shi saboda za a ɓata musulunci ne gaba ɗaya kuma ƙur'anin ma sai an zo an kare ta shi saboda waɗannan bayan Allah su ne suka rawaito ƙur'ani su suka ji daga annabin suka karanta to an ce ba a yi su ba ƙarya ne sau da ka duk yan annabin nan da kaji su Aisha su Hafsa tuwayi to duk ƙarya ne ba a yi su ba to da duk hadisi ne zo da sunan to tarihin wa ake so a yi a daina to annabi ya ce a daina to annabi ya yi kaza kuma duk wanda suka yi musulunci shekara dubu da ɗari hudun duk ƙarya suka yi duk ba musulunci suka yi ba sai yanzu ne za a yi musulunci a najeriya a katsina yake ne ko a ina yanzu ne zai koya mutane musulunci kai Allah ya sauke to Allah ta'ala yace hada zikr wa inna lil muttaqina la husna ma'a kuma wallahi masu tsoron Allah suna da kyakkyawar makoma wannan lamun din lil mulki ce wa inna lil ay inna la husna ma'abi lil muttaqina akwai kyakkyawar makoma ga masu tsoron Allah suwaye almuttaƙi masu bin dokokin Allah in kana so ka san su suwaye muttaqina ka iya lasantawa da kanka kai kana daga cikin muttaqina in ja al-imam al-adurri ya za ka gane kana daga cikin mutakina abu biyu za ka yi abu na farko idan ka je ka karanta duk inda sufofin bayan Allah suke a cikin ƙura'ani in an ambaci biyar shin nawa na ɗauka a ciki a ce ga sufofin su ne masu kaza masu ba, shin ina cikin su an baka ciki baka daga cikin mutakina na biyu daga cikin sufofin su shine duk sanda ka buya daga idan mutane ba sa ganin ka a ina a duniya wani irin aiki kake kana ganin kana bin dokar Allah kana jin tsoron Allah kana yin sallah daidai a bayan ido kana tsare dokar Allah sanda ka buya daga idan mutane wannan sifa ce ta muttaqiya ko kana keta dokar Allah a bayan ido sau da aka taƙawa kenan ba riga ba ce ba shiga ba ce ba alkyabba ba ce ba kaza ba ne ba kaza ba ne ba kuma gemu ba ne kawai abin dubba a nan take ba wallahi magana sai ta bin dokar Allah wani wani bawan Allah ya yi wa ashek muhammad muhammad ashantiɗi cewa wai ya je wani masallaci ne sai ya ga limamin ya kwashe gemunsa ba shi da gemu wai ya halatta ya bi shi sallah da ba shi da gemu yace nawa ne mutum mai gemu kuma min afdarin nan yana daga cikin makaryata maciya amana yace suna da yawa yace ba a nan tsoron Allah ne ke ko da an ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama to ba nan ne ma'aunin da za ka auna mutum bai saboda ka mutane ba sa fahimtar hakikanin mai addini ba kuma sa babban riga wace wani zai sa babban rigar ya sa katuwar rigar ya zo masallaci a ce bismillah nan ko shaidani ne wani mai kananan rigar ma sai shi imani ko ba ka bane magana ce ta bin dokar Allah a bayan ido Allah ubangiji ka tsare mana imanin to Allah ta'ala ya ce wa inna lil muttaqina la husna ma'a menene kyakkyawar makoma Allah da kansa ya fassara jannatu ad jannati adanin saboda ya zama to sifati husna ma'abi jannati adanin aljanna ce ta zama ai jannati iqama aljanna ce ta zama mufattahatan lahum al-abwab kafin su zo tuni an buɗe ƙofofin wa fuci har abuwa buha hatta iza ma ja'uha wa fuci har abuwa buha kafin su zo ƙofofin an buɗe aka ta yana daga girmama baƙo idan kai baƙo za ka ba shi gurin kwana kafin ya zo ka buɗe ɗakin ba sai ya baka ce a nemo mukulli ina mukullin nan yake a ina ga an bar shi a guri ba ana kikirkire da za a buɗe da ya zo kawai sai dai a ce wuce hatta idan ma uha Allah ya ce suna zuwa futi hat abuwa wa futi hat abuwa har daga an buɗe ƙofo mafatta hatar lakumul abuwa muttaki'ina fiha suna masu kishin gida a ciki akan karagu alal ara'iki kenan akan manyan gadaje ya da'una fiha bi fakihatin wa sharab bi fakihatin kathiratin wa in ka kula duk inda Allah yake magana aljanna yana maganar abu biyu zuwa uku wanda suna daga cikin kayan jin daɗi na farko gurin kwanciyarsu da kishin gidansu na biyu duk inda aka yi magana aljanna sai an yi magana fruit fruit ko a duniya kai kasa yana daga cikin kayan daɗi ko ba haka wani a je gidanka a kan dining table a gansu iri-iri wannan jin daɗi ne saboda Allah madaukakin sarki ya ware su don su zama ni'ima wancan kaza ne wancan kaza ne wancan kaza ne to aljanna ma akwai wafa wa ki hamin ma yastahun ‘ya'yan itace daga abin da suke sha'awa suna da shi to suna yada'una fiha suna kira duk abin da suke so a kawo za a kawo bai fashi hakan kasira ɗan itace mai yawa wa sharabin da ababen sha masu yawan gaske wannan duk kayan daɗi ne kayan jin daɗi ne na rayu sannan wa inda hun kafira su tsarfi a turaf wa indahu a surar da ta wuce ma'an fada Allah ya faɗe su ƙasira su tarfi in in ƙasira su tarfi inun ko horin in fihin na ƙasira su tarfi lam ya ɗamis hunna in sun ƙablahun wala jahan suna da matan aure ƙasira su tarfi ma'ana kafira su ƙarfi masu kunya kuma waɗanda suke takaita ganinsu a kan magajinsu kadai sa'an nan kasira su ƙarfi suna da sifa ta kunya masu takaita ganinsu masu lankwasar da idansu saboda girmama ga mazajensu lam yaɗa mitu wannan in sun ƙabila kuma lafiyan kafin yan aljanna su ba wani aljani namiji ko mace da ya taba taba jikinsu lam yaba mitunna in sun qablahum wala jan to mana kafir mana tarfi ido gani kallon sun takaita akan mazabin to haka sufar bayan Allah take mata masu kunya masu wadatuwa da mazajensu ba sa hangen wasu ba sa kura wasu ido sannan ga sifa ta kunya kamar da muka sha faɗa in sun zo yanayin kallon su ƙasa ƙasa asira su ƙarfi atura tarif a larabci da an ce tarif shine sa'a tarifu sa'a atura sa'anni ma'ana waɗanda shekarunsu ɗaya duk 'yan shekara sha shida sha bakwai ne ba sa wuce haka wata tsohuwa ta ce ya mazala kai mun addu'an shiga aljanna annabi ya ce tsofaffi ba sa shiga aljanna sai ta fashe da kuka ya ce ai ba tuwa ne ke ba za ki shiga suna nufin ke ki shiga tsohuwa ne ba za ki shiga sai an dawo da ke yarin yayi shekara sha bakwai haka duk matan aljanna ko ba sa tsufa sannan wakawa iba atura ba kawa'iba su ne waɗanda gaban kirjinsu bai kwanciya an zufan amma na duniya fa inda ta haihu nawa dole za ta tsufa duk abin da take tunanin ba zai saki ba sai ya saki su ne kawa'iba wakawa'iba aturaba waka san haka ga ku'us ku'us ka'as shine manya-manyan kofuna jack jack waɗanda suke cike da kayayyakin sha don ba a ce musu kas sai idan a kona ba a ciki ba mt suke ba wa a tura ba wa kasan jihafa ai mamlu'a cike da kayan sha wadda ka karka yadda ka kuskure shiga aljanna duk yadda za a yi ka neme ta ka shiga da dukiyarka da lokacinka da iliminka da damar da Allah ya baka wallahi ka kiyaye shiga wuta wata kunnara walau bi shikki mai ka nema abin da zai tsare ka wuta ko da da tsagin dibino ya ji annabi wuta ba a bar sau ba aljanna murtaqal janna to da ka gidan dadi kenan hadha ma tu'aduna wannan shine abin da ake sai muku alƙawari da shi liyawmil hisabi saboda ranar hisabi idan ta zo shine abin da ake taimako alƙawari da shi inna hadha la rizquna dan aljanna sai ta ce wannan shine arzikin namu malahu min nafadi babu ranar karewa aka ce laifin daɗi karewa to shi wannan ba zai kare ba ma inda kuma yanfadu wa ma inda Allahi ba a tsa'an gairar majalisun Allah ya ce lada ne da ba zai yanke ba lahum ajrun ghairu mamnun suna da ladan da ba zai yanke ba a tsa'an ghairu majzu a ghairu makato ba zai taba yankewa ba na sha buga misali da wani malami na ce ka ɗebo turɓaya cikin hannunka ƙasa kawai cikin hannunka a ce ka je ka kirga ta ƙwaya-ƙwaya kwana nawa za ka yi bagam kirgin cikin hannunka ƙwaya malala gashin tinkiya makurar littafi nawa ka ɗebo yana da yawan a ce kowace ƙwaya ka ba ta shekara ɗaya ce to ba wannan ba cikin ƙasa ta duniya gaba ɗaya gaba da yamma kudu da arewa a ce ƙwaya ƙwaya ƙwaya ƙwaya za a baka shekaru duk ƙwaya ɗaya ka yi a aljanna amma in shekarun suka ƙare za ka fita sai ranka ya ɓace haka 'yan mutane naka ce za ku fita adadin ƙwayar ƙasa wallahi sai sun ji sanyi a nan cewa zara ba ta barin jami wataran za mu fita amma abin da yake tare musu da hankali khalidi na fi ha abadan wannan abadan din ta fi wutar ciwo ta fi wutar ciwo da aka ka turanta wannan abin a ranka khalidina fiha fi fiha khalidun khalidina fiha tana ta da hankali ba ta rana fita ko ba za a mutu ba wannan ya fi wutar ciwo ya fi wutar zafi ba za a iya daure wutar ba kuma ga shi ba ta da iyaka a azanin lahu a jami'a Allah ka kiyashe mutarka to Allah ya ce za su ce inna haza la rizquna ma lahu nafas wannan arzikin ne ba shi da karewa ba shi da karshe na'am hada wa inna lil-qawmina la shawwa جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليكن حليم وجلاء وآخر من أزواج هذا قول مرتحل معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا haza ubangiji yace wannan kenan wannan bangaren kenan wannan magana kenan da kaji wa inna lisajina an ta'adda kuwa masu shige gona da iri wanda ba su ba Allah ba kishiyar almuttaqina wanda suka yi daga wanda suka yi girman kai wanda suka kasa hakuri duk abin da Allah ya ce ayi suka kasa suka bi san zuciya wa inna lisajina la sharra ma'a su kuma suna da mafi sharrin gurin makoma mazauna matabbata in baka santa ba Allah ya ce jahannama ya tsalauna jahannama ce za su shige ta fa bi isal mihad Allah wadaran mashimfidan Allah wadaran makoma Allah wadaran matabbata a ce jahannama ce makomar mu. Allah shi yayi wutar kuma da kansa yake cewa wallahi yi muni Abin babu kyau abun ba tsafta munin ya kai muni haza wannan kenan fa falyazuquhu kuma su ɗanɗane shi Allah ya ce hamimun wa gassak ruwan zafi ne da gassak gassak abincin yan wuta ne wanda aka ce shi ma abinci ne da ke fitowa daga cikin gaban mazinata wal'iya iyadu ga ruwan zafi ga wannan gassak wanda aka ce ruwa ne mai muni sannan abincin kuma kamar ƙaya yake kana ci yana ka yana katse ma uwar hanci kuma kuma ga ruwan zafi a cikin ka kwamfada ka sha kana kai fuska Allah ya ce ya shiwil wujo sai namun fuska ya zube a ƙasa hutunsa kawai kana kai fuska ya shiwil kuma za a sa musu mutum farki shi ruwa da ji ba abin da suke so sai ruwa Allah ba mu ruwa wa in yastajisu yugasun bima'in kalmuhul yashwulu in sun nemi taimako za a taimake su da wani irin ruwa Allah ce bima'in kalmuhul kamar ruwan dalma ne da aka narka yashwulu wudu bai isa shara Allah wadar wannan abin sha wa sa'at murtafaqa wanda yayi wutar yayi azabar shi ke munana ta kuma ko da lalle wannan ya isa ya hana mutum bacci wannan ya isa ya sa mutum ya kwana yana sallah wannan ya isa ya sa mutum ya yi haƙuri da azumin shi wannan ya isa ya sa mutum wallahi ya wuni yana roƙon Allah aljanna yana neman tsarin Allah daga fita. wa akharu min shakalihi azwaj akwai wasu abubuwa ma daga nau'in irin wa'annan abinci da kayan sha Zaudi-zaudi, nau'i nau'i daban-daban azaba iri-iri haza faujin muktahimin ma'akon sana a kawo wasu rindinar da wasu fauji wata jama'ar a ce ga wasu kuma masu kafirci iri kaza masu shaidanci iri kaza masu nau'in laifi iri kaza su ma muktahimin ma'akon za su yi kundin bala su kusa tare da ku a zo a nutsar da su la marhaban bishin ba a lalai da zuwansu la marhaban bihim ba lalai da zuwansu ba ba a maraba da zuwansu innahum salun nar wallahi masu shiga wuta ne sai sun shiga wuta na'am qalu bal anta qalu bal antum marhaban أنتم قدمتم لنا فبئس القرار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم sai ‘yan wutan su sake cewa bal antum la marhaban bikum kai kuma dai ka balale da zuwanku ba ma'ana zuwanku kadai wani bala'in zai sake janyo mana an antum qaddamtumuhu lana ku ne kuka fara gabatar mana duk waɗannan ayyuka na sharri fa bisal qarar Allah wadaran makuma Allah wadaran matabbata a nan duniya ne mutum wa'azi yana ga kamar ko an rena shi ko kuma shi bai ma tantanta a gaya masa ba ko kuma shi gani yake ma sanda kace mata wa'azi ma kamar zuga shi kace tun da wadai kunnan suna ganin kamar duniya ta ruɗe su kamar ba za a mutu ba kamar babu wutar ma ne aljanna ma duk surutu ne ko kuma yadda suka ji daɗi a nan ganin ki aljanna ma za su qalu rabbana man qaddama lana hada yan wuta za su ce ya ubangiji duk wanda yake gabatar mana da irin wannan rayuwa ya sabbaba mana irin wannan rayuwa zidhu azaban bi'fan finnar Allah ka kara masa azaba ninkin baninkin a cikin gidan wuta suna yin addu'a waɗanda suka cuce su waɗanda suka zalince su ga wanda suka zirma su ga wanda suka sa sa hanyar wata wa ƙarun ce su tashi cewa أستخدناهم وقالوا ما لنا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار sai yan wuta ce me yasa kuma ba ma ganin waɗansu mutane ba mu gansu ba wanda a duniya mun ɗauka muna ganin su daga cikin ashirarai wawaye dolaye mune musu dariya muna ganin su ba mutanen kirki ba mu ne musu kallon kawai kansu bai waye ba ya ba mu gansu ba a cikin nan ka san duk wayannan yan duniya in so sun ganka gani su jaye wannan wawa ne wannan dolo ne wannan kansa bai waye ba <clears throat> bai san mai duniya take ciki ba saboda bai iya barna ba bai iya shigar yan iska ba bai iya aske irin na yan iska ba bai iya sa ka irin na yan iska ba sai su rika kallon sa ai wayannan ba su ma san abin da suke ba kunna na uduhu min al-ashrar muna lasafta su cikin ashirarai wawaye dolayi ya ban mu gansu ba nan wanda za ka yi mamaki ta ka je kiyama Allah wanda ake girmamawa a nan duniya ake ganin sa ana faduwa ana gaishe su ana ganin su manyan mutane wallahi su za ka gani a tsakiyar wuta wayanda ake ganin sa ana kubar nan gurin ba gurin zuwan ku bane kai me ma ya kawo ka nan wannan ni ma yasa ka biyo ne so din kuma su za a gani a aljanna to dan an kira sallah su ne a gaba in an zo wa'azi su ne a gaba in an zo biyayyar Allah su ne a gaba ka je masallatai da asuba ka gani duk talaka za ka gani bi ya yi nasu ne ina manyan suna gida a kwanci ba su fito ba sai sai da gani yi zuwa masallacin ma ƙauyenci ne ƙauyenci ne wallahi in ka ji haka za ka ga duk in ka bi sahu sahu za ga duk irin ka ne ina babbawa wani ina babbawa wani a ba ka gan shi ba Allah za ka duk mutane ne duk a kan jama'a jeme kowa duk talakawa ne su ne duk a cikin masallacin iya eh? ba su ba security ya kaji a masallaci ba ran security ne roƙo ne ba ta so ko kuma a gansa ce su san su ba da wani abu ne wasu to amma abin da wani yake cewa idan baka zo masallaci ba ka yi tsalla tare da mutane wayannan mutanen da su ne in ka mutu kuma za su yi matsala su za a nemi a ce alaji ya mutu gurin su za a biya sai alhaji ya mutu a zo da Allah ya mutu sama. su za su je tima yi ma tono su za su binne ka su za su yi ma addu'a kan kabarinka amma yanzu ka guje ko kuma ma zai tallata ya ta na can na masu kuɗi can irin da suke yi kowa ka gan shi ya je da motarsa manya-manya an yi fashi to nan ko sun dauke shi ne gurin gaisa gobe ma a ce sai mun haɗu missing point ne kawai gudun haduwan gurin gudun hira ce wallahi gudun haduwa ce aladuwa ne sai mun haɗu gobe in ba irin wainan masallatan ba ba samu amma za su je su ga duk talaka ne ba su je ko fashion ne kan aka ɗauki abu fashion ne wane zai je mai girma wane masan yake zuwa to a can za mu rika haɗuwa amma masallatan unguwa ƙanana to ba su je ba ba irin wannan suke zuwa to sai su ce kunna na uddukum min al-ashrar hatta khadnahum sikriyan a duniya mun dauke su muna sai mutu irgile muna muna ganin su ba komai bane am zagat anhum al-absar ko ko dai idan mu ne ya kauce ba game da su ba ba ba ba ma ganin su wato ko ka dai yanzu idan mu ne bai nuna mana su ba duk wannan tattaunawar Allah ya ce inna zalika la haqqun inna zalika la haqqun takhasu ahlina inna zalika la haqqun wallahi waɗannan bayanai da kaji tabbas dahir sai an yi takhasumu ahlin nas wannan ce ce ku ce da na yan wutar da sai an yi duk wannan surutan sai an yi waɗannan maganganun duk za su yi amma ba za ta yi amfani ba ba za ta yi fa'ida ba turutu ne mara amfani Allah Ubangiji ka tsare mu na قل إنما أنا منذر رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز قل إنما أنا منذر الله يتني كتني كوي داما مي وأفيني ni mai gargadi ne ni mai wani ne ni mai tunatar da mutane ne aiki na kenan kuma na faɗa wa ma ilahin illallah babu wani abin bauta da zaka samu na gaskiya sai dai Allah alwahidul qahhar makadaici marin jayi rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ubangijin samai da kasai da abin da ke tsakanin su al-azizul ghaffar mabwayi mai yawan gafara tana daga cikin addu'o'i da annabi yake in zai kwanta idan ya gaji da wannan bangare zai juya sai ce la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar aisha ta ce idan ta min jambin ila jambin in annabi zai juya daga dama zuwa hagu ko ya juya gadon bayansa ya gaji juya wannan sai ce la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al-azizul ghaffar Allah ka samu dace na'am قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم إن يوحى أنما أنا مبين يقول هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم للي شي wannan القرآن نبأ عظيم labari ne mai girma abin da ya kunsa labari ne mai girma abin da yake faɗa labari ne mai girma labari ne na gaskiya antum anhu muridun ko kuka kasance kuna masu bujire mata kuna masu kauce mata kuna ganin kamar ƙarya ne ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yaqtasimun ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la ba da sani ba ni da masaniya game da halin da mala'iku manya-manyan mutane suke ciki izi ya a lokacin da su ‘yan wutan suke ta waɗannan rigingi ma'ana mala'ikun Allah maɗaukacin sarki wasu ake ce ma’almalar la'ana, masu daraja mafi girma masu daraja mafi ɗaukaka na kusa da Allah ban san mai suke ciki ba in ba ɗan amman wahayi ba amma ga abin da 'yan wuta suke yi ubangiji ya riga ya gama bani labari iyo ha ilayya ni kawai a neman wahayi ne gare ni ko kuma ba wani abu ake min wahayi ba illa annama ana nabirun mubin ba ce cewa ni dinnan mai wa'azi ne mai gargadi ne mai bayyana aiki na zo fada aiki na kuma na isar aiki na zo bayyana mutane babu koye boye a ciki to da ka aikin manzon Allah aikin malami ya zo ya sanar ya faɗa ya riga ya gama nasa cewa dole sai wani ya yi a aikace ko in bai ba dole sai ranka ya ɓaci wannan kuma ba naka ba ne dan da annabi yana hankalinsa na tashi Allah yana cewa fala allaka basi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bi hadha alhadisi asafan yace zaka halaka kanka ya da Allah zaka sa kanka hawan jini za ka jefa kanka mutifa in ka biya ta wayanna akan ba su imani ba dan bakin ciki saboda haka ka fita harkar tun da ka isar ka faɗa aikin ka ya riga ya kare Allah ubangiji ka shirya da mu za mu tsaya a nan saboda yanayin lokaci kuma tun karfe ɗaya muka tafi unguwa akwai sabon hakimi kame da aka sanar wanda aka yi wa mariri shi ne manyan unguwanni na unguwannin da manyan datta unguwannin suka umarce mu da mu je domin kai masa ziyara da kuma ganawa da shi da kusan sai da ana la'asar ɗin da muka dawo duka dai yana yi wa kowa fatan alheri da kuma roƙon addu'o'i na alkhairi ga dukkanin mazauna mariri da kuma duk yankin da yake gunduma da yake wato hakimantarsa a sunansa mai girma ambasado ahmad umar jarman kano kuma ne masa addu'a da fatan alkhairi kuma yanayin maganganunsa ya nuna mutumin kirki ne mutum ne mai san alkhairi mutum ne wanda yake ya shirya duk wanda yake da ainihin wato hanyoyi na ci gaban gari da unguwa da sauransu wallahi yace ya shirya dan ya zo ya aiki da mutanen mariri ɗari bisa ɗari mune masa addu'a ta fatan alkhairi Allah ubangiji ya albarkaci wannan ƙasa da wannan gari da wannan sabon hakimi da aka bayar Allah kuma ya sa ya zame mana alkhairi baki daya Allah albarkatu wannan gari ya sa albarka ga mutanen wannan gari baki daya Allah ya samu da assalamu alaikum nawa na ko ta mata da ta aiko da dubu biyu a sa asusun marayu jimlar kudi muna da dubu ɗari uku da hamsin and then